da'awa. قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين sai annabi nuhu ya ce da su ba ni ne zan kawo muku azaba ba Allah shi ne wanda zai kawo muku azaba in ya ga dama kuma ba za ku iya kubucewa azabar Allah ba idan ya yi nufin yi